الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده yabo ya tabbata ga Allah shi kadai salati da aminci a bisa wanda babu annabi da zai zo da sabon sako bayan amma ba fa hadhihi khulasatun mufidatun fi usulil fiqh mala ce wannan takaitaccen abu ne mai amfani a cikin ilimin usulul fiqh qasadtu biha taqdima mabadi hadha al-ilm al-hammi naso ko na nufi gabatar da abin da yake na farko da ya kamata a sani a cikin wannan ilimi mai muhimmanci allazi la yastagani an ma'rifatihi darusul kitabi was sunnati annabawiyyati wanda mai karatun littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi ba zai wadatu a ce yana karantar da Qur'ani da sunna bai san wannan fannin ba wa mustanbitu ma'anihima haka wanda yake nutso domin tsamako ma'anonin alqur'ani da sunna shi ma ba zai wadatu barin wannan fanni ba wal mutasaddi li istikhraji masailihima haka wanda ya bujiro domin fito da matsaloli da ke cikin ƙwar'ani da sunna shi ma ba zai wadatu daga wannan fanni ba wa ahkamihima da hukunce-hukuncen da suka kunshi littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama, in taqaituha min iddati masadir malai na rairayo shi na tato shi daga littattafai tuli min kutubul usul daga littattafan usul fiqh wa ajraitu fiha al-ikhtiyara wa tankiha malaiki kuma na gudanar da zabo abinda na ga zai amfani jama'a kuma na tace na rairaye daga cikin abinda nake ga zai amfani mu litakuna sahlatan muyassaratan dan ta zamo mai sauki kuma a bar saukakawa wa as'alullaha ta'ala al-i'anata wa tawfiqa kuma ina roƙon Allah ya taimake mu kuma ya sa mu dace mu gane al-ilmu al-ilmu huwa ma'rifatu al-ma'lumi bi idrakihi ala ma huwa alayhi fil waqi malaci abinda ake kira ilimi shine ka riski abu yadda yake kai bayanin sa a tarar da shi yadda ka faɗa haka za a same shi in ka ce akwai shi akwai shi in ka ce babu shi babu shi saboda ka dogara da ilimi tabbatacce da ke nuna maka samuwansa ko rasuwansa ko kuma kasuwarsa ko babu shi fi ma min sha'anihi an yi ulam abin da ya kamata a ce an sani din a sanar da shi ko a san shi yadda yake wa huwa ismani shi ilimi ya kasu kashi biyu daruriyun wa muktasar akwai al'ilmu daruri akwai al'ilmu al-muktasa al'ilmu daruriyu shine ilimin da muka ce kowa da kowa ya san shi ko da bai je makaranta ba don ana riskarsa ne ta hanyoyin riska ta ɗan adam guda biyar shine abin da ka gani da idonka da abin da ka shaƙa da hancinka da abin da ka ɗanɗana da bakinka da abin da ka ji da kunnanka da abin da ka taɓa da hannunka wannan baya buƙatar zuwa makaranta cewa na gani da idona ba sai an karantar da kai ba na ji da kunne na ko na taɓa da hannuna ko na shaƙa da hanci na ko kuma na ɗanɗana da idona ko na taɓa da hannuna waɗannan abubuwan ba sa buƙatar zuwa makaranta da haka ake kiransa al'ilmin zaruri in dai lafiyar kalau to za ka ji da kunnanka za ka gani da idonka za ka ɗanɗana da bakinka za ka kuma shaƙa da hancinka kuma za ka taɓa da hannunka har suna cewa wa ya sihu fil azhani shay'un idza ihtaja na haru ila dalili idza lam shai'an fada abu wa jawizhu ila ma tastati'u wa in aka ce sai an kafa maka hujja rana ta fito to kenan babu wani abu da zai ƙara inganta a wajen mutane ba ka da bukatar a ce maka rana ta fito ka ce ne dalili min alkitabu wa sunna wal ijma' wal qiyas sahih ba ka bukatar sai an ce maka qur'ani ne yace aya ce ta ce rana ta fito hadisi yace ta fito ijma'i yace ta fito qiyasi ingantacce nuna fitowarta to in dai ta fito ta fito kawai ba ta bukatar sai ka je makaranta zaka koyi wannan ilimin zaka wannan shine al-ilmu daruri wanda ba ba ba ba ganin jahili a kansa kowa yana da shi in dan shine ma ba za a yi karatu ba wal ilmu al muktasar sai ilimin tattali wanda ake nemo shi ta hanyar bincike ta hanyar karantawa ta hanyar ganewa ta hanyar haddacewa ta hanyar sharhi da karin bayani wannan ilimin shine ilimin da ake nema ilimin kowane ilimi na duniya wanda za a je a shekaru ana karatu a kansa don a gane shi shine ilimin da yake bambanta mutane a wajen ilimi shi yasa Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamun wal la ya'lamun shin da wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su yi daidai yana na magana ne akan al-ilmu al-muktasab ilimin tattali da tanaji wanda ake gano shi الضروري هو كل علم لزم المخلوق dukkan ilimin da ya lazumci wani halitta ala wajahin la yumkinuhu dafuhu ta yadda ta wata fuskar da ba za ka iya ture shi ko ka tunkuɗe shi ba an nafsihi ga barin kansa mimma la ya kau an nadrin wa istidlalin abinda baya buƙatar bincike baya buƙatar sai an baka hujja da dalili da an faɗe shi ka sani wa zalika kal ilmi al hasil an tariq al hawas al khams kamar ilimin da yake tabbatuwa ga mutum ta hanyar wato waɗannan al hawas al khams wato magananka ko mariskanka ko magananka guda biyar su ne muka yi bayani a shanmu bil amfi wa zauku bil lisani wa nazaru bil aini wa sam'u bil uzni wa lamsu bil yad waɗannan su ne ba sa buƙatar zuwa makaranta don tantance su in aka ce ana sanyi ba sai ka ce me hujja ana sanyi ba ai za ka ji a jikinka ana zafi ba sai ka ce ina hujja daga qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi akan yanzu zafi ake ba ai ka ji madumin a jikinka har kana fifita ko kana bukatar fanka wannan abun babba ne wannan dogo ne wannan a zaune yake wannan a tsaye yake wannan ya sa kaya kala kaza wannan kaza wancan a nesa yake wannan a kusa wannan rabi ne wannan ɗaya ne duk ba sai an kafa ma hujja ba tunda ka gani to wannan shine wato al-ilmu al-daruri wal muktasab huwa kullu ilmin yaqa'u an nadhrin wa istidlal abinda kuma duk sai kayi bincike sai kayi karatu sai ka tara tunaninka kafin ka gane shi ko kafin ka fahimce shi ko kafin ka ce eh ko a'a a kansa to shaki kira ma yaqa'u an nadhrin wa istidlal jiya mun bada amsila da yawa akan wannan muka ce daya bisa daya bisa goma hudun arba'in ce one over four din one over ten din arba'in ce muka ce a ilimin lissafi sai ka yi nazari kafin ka gano hudu goma goma sau hudu shine arba'in kuma ɗaya ɗaya daga cikin goman da ta bayar da hudun da aka ba da arba'in ne ta hanyar a ga yana buƙatar nazari da bincike ko a ce maka mutum ya mace ta mutu ta bar mijinta ta bar shaƙiƙiyarta ta bar babarta babarta tana buƙatar sulusi shaƙiƙiyarta tana buƙatar nisifi mijinta yana buƙatar nisifi kafin ka raba musu gado sai kayi nazari kayi bincike tukunna za ka gano to ya na ba wannan nisifi na ba wannan nisifi ina na uwa kaga ma ya tsawo an nazarin wakti dilale in aka ce maka a nawa ne kashe-kashen gado da Allah ya raba cin alkur'ani sai kayi nazari akwai 1 over 8 wanda ake kira tumani akwai wani over six wanda ake kira sudusi akwai wani over four wanda ake kira rubi'i akwai wani over three wanda ake kira sulusi akwai two over three wanda ake kira sulusani akwai kuma nisfi to mutum nawa suke cin nisfi haba da baza wanda malamai suke kasa masu cin nisfi su su hudu ne su biyar ne masu cin sulusani su hudu ne duk mata ne ba namiji da yake shiga wannan kasa ya'ya mata biyu shakikai biyu da abai biyu jikoki ya'yan maza guda biyu mata su da kadai suke cin sulusani biyu bisa uku na zuciya maza nawa suke cin gado mata nawa suke cin gado mata masu cin gado sun goma ne gaba daya maza masu cin gado sun goma sha biyar ne ka kafin ka yanke ka ce eh ko a'a sai ka bincike akwai ɗa akwai ɗan ɗa akwai baba akwai kaka akwai shakiki akwai ɗan shakiki akwai li'abin akwai ɗan li'abin akwai li'ummin akwai ammi shakiki akwai ɗan ammi shakiki akwai ammi li'abin akwai ɗan ammi li'abin akwai kuma maulati ni'im akwai miji su su goma sha biyar wanda suke cin gado kaga abu ne da ba zai yi kawai kawai ka faɗe shi haka kawai ba dole sai mutum ya tsawo an nazarin wakti dilali sai an yi bincike tukunna an kafa hujja kal ilmi bi wujubi salati kamar cewa sallah wajibi ce me hujjar mu sallah wajibi ce aqimus salata mun yadda sallah wajibi ce saboda wannan aya wannan aya ta kunshi abubuwa guda uku na farko akwai fi'il amr na biyu akwai fa'il na uku akwai maf'ulin bihi al'amru lil wujub ma lam yasrifu sarifun bi qarinatin tadullu alayhi al'amurin mutlaq ya ala alal wujub kenan mun yadda da wajen cin sallah saboda Allah ce aqimu fi fi'il amrin majzur علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها لألفها لا شوى وجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للنسب وللجزم سما فلم تكوني لترومي مظلمة يعني الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها ذاك علامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فائل الصلاة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره kaga kenan wujubus salati ya fito a cikin wannan aya saboda taso da sigal amri aqimu Allah ne ce bayan sa aqimu da shi kuma umarni kashi uku ne akwai daga sama zuwa ƙasa akwai daga ƙasa zuwa sama akwai daga sa'a zuwa sa'a to malaman balaga suka ce idan daga sama umarni ya taho ƙasa shine lil wujub Allah ya ce bayan sa ku yi to wannan ya zama wajibi idan kuma daga ƙasa muka ce Allah ka yi to ya zama addu'a mu ba ba Allah umarni sai ce rabbana la tu'akhidna rabbana atina kaza roko muke yi fata muke babu dole in sa'a da sa'a kuma yace masa kai tashi mai kwalli littafin nan to wannan kuma iltimas ake kiransa wancan du'a wannan iltima wancan amru daga kasa zuwa sama amuru daga kasa daga sama zuwa kasa amuru daga kasa zuwa sama du'a daga aboki zuwa aboki kuma iltimas shine iltimas shine kal ilmi bi wujubi salati wa zakati wa atu az zakata atu fi'il amri az zakata maf'ulun bihi mansub kaga Allah ya wajabta mana kenan ba da zakka wa ghayru zalika mimma yahtaju ila nadhrin wa istidlal irin waɗannan wanda sai ka yi bincike ka kafa hujja kafin ka ce yes ko ka ce no aljahalu huwa tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa alaihi wa huwa nau'ani abinda ake kira jahilci kwakwalwarka ta suranta wani abu sananne abu sabanin yadda aka san shi ka ba da labari ba haka yake ba ka ko abinda aka san shi kai baka san shi ba misali a ce maka ka'aba a ina take kace kana madina a ga alaƙilafi ma huwa alaihi firwaƙe a ina aka yakin badar kace a cikin garin makka kaga alaƙilafi ma huwa alaihi firwaƙe a ina aka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kace a cikin daru saur kaga alaƙilafi ma huwa alaihi firwaƙe saboda a daru kira aka fara masa wahayi wani ayoyi aka farawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai kace suratul baqara kaga khilafu ma huwa alaihi fil waqi cewa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ayoyi biyar din nan su aka fara yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi abu sa'ili ne ingantacce amma an ka faɗi aka san haka baka da dalili to ya zamo aljahlu kenan wa huwa nau'ani shi ma jahilcin hawa biyu ne ko kashi biyu ne jahalun basitun akwai jahilci shimfiɗaɗɗe yalwatacce wanda mai shi bai sani ba kuma ya san bai sani ba rajulun la ya dari wa ya dari annahu la ya dari wannan shi ake kira jahilun basir rajulun la ya dari wa la ya dari wa ya dari annahu la ya dari jahilun basir kenan jahili mai kan galo jahilin da ya san shi jahili ne kaga wani yana da amfani tun sanin baka sani ba yana taimaka maka ka tafi neman sani wa huwa intifa'u idraki shay'i bil kulliyya a ce baka san abu ba kwata kwata Fima ma min sha'anihi an ya ulam abin da ya kamata a ce an sani kai baka san shi ba kuma ka yadda baka san shi ba to ka hutar da kanka ka hutar da wani wa jahlun murakkabun akwai kuma jahlun murakkab jahilci hawa hawa jahilci wani kan wani وهو اعتماد هو اعتماد جازم غير مطابق للواقع shine ka riske abu ko ka dogara ka fice kaza kaza ne kuma sannan bai dace da yadda yake ba kaga mutum bai sani ba kenan kuma bai yadda bai sani ba ko itimadun jazimun wa atiqadun jazimun na itimadun yace ah. itimadun jazimun akwai bambancin nuska ne da eh, yana ce itimadun ta yi ta itikadun jazimun wato ka kudurci a zuciyarka ko itimadun itika da itimad wannan ka kudurci a zuciyarka wancan kuma ka dogara da shi haka yake duk wanda zai bada ma'ana ghairu mutabiqin da waƙe wanda kuma an duba a waƙe wato a yadda abin yake ba haka yake ba bai dace da yadda yake a a ilmance ba musamma murakkaban irin wannan jahilci ana kiransa jahalun murakkab ya anna sahibahu jahilun bil hukumi, wa jahilun bi annahu jahil saboda me shi jahili ne da sanin hukuncin kuma jahili ne bai san shi jahili ne ba Shi ne mai daliya yake cewa mar'u ya jahalu thumma ya jahalu annahu zul jahali fi asar dalali wa ma mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba to yana cikin ribatattun bata wanda ba za a fanso shi ba idza kunta la tadri wa lam takun bil ladhi yusailu man yadri fa kayfa idan tadri wa law kunta tadri aw tadarraita lam takun tukhalifu man yadri ala ilmi ma yadri wa anta la tadri wa idan baka sani ba baka tambayi wanda ya sani ba ya sanar da kai abin da ya sani wanda baka sani ba ta kaka zaka sani da ka tambayi wanda ya sani ya sanar da kai abin da ya sani wanda baka sani ba da ba za kai da na sani ba idan da na sani yakan faru ne a lokacin da mutum yake tambayar abin da bai sani ba rotabul mudarakat rotabul mudarakat wato hawa-hawa na riskan abubuwa da abin da za ka riska ko ka gane shi ko ka yi masa hukunci ko ka yadda da shi ko ka aminta da shi ko ka yarda da shi yakan zo mutane ta hanyoyin nan guda biyar su ne al-yaqinu adh alwahmu ash haɗa hada su da ilmu da jahadu sun zama guda shida al'ilmu aljahalu alyaqinu ashakku azallu alwahmu su ne guda shida da duk abin da za ka wa hukunci a duniya ko dai ka sa kankance da shi ko kana zatansa ko kana shakkarsa ko kuma kana wahami a kansa kuma huwa alyaqinu alyaqinu huwa jazm alqalbi ma alistinad ila abin da ake kira yaqini shine zuciyarka ta sakankance da abu tare da ka dogara da hujja kenan kun ga imanin muƙallidi muƙallidi ba imani ne tabbatacce ba domin ba shi da hujja ya yadda akwai Allah amma ne hujja ya kamata kana da hujja aqaliyya shar'iyya sam'iyya fitriyya adiyya ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala kana da hujjoji shar'an wa sam'an wa aqalan wa adatan ala wujudillahi ta'ala waɗannan dala'il na na samuwar Allah subhanahu ta'ala su ake kira jazmul qalbi mal istinadi ila dalil zuciyarka ta gamsu da abu kuma kana da kunya to shi ma malamai sun ce kashi uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin abinda a ilmance baka taba ganin sa ba baka san shi ba baka gan shi ba amma ka yadda akwai shi wannan shi ake kira ilmul yaqin ainul yaqin ka ga abu da idan ka an baka labarin sa ka dade kana jin labarin sa yau sai ka ganshi ka ka tashi kenan min ilmul yaqin ila ainul yaqin haqqul yaqin kuma ka shiga cikin abu misali a ce maka akwai wani babban birni sunan sa ko akwai wani babban birni sunan sa Madina kaga ka yadda a ilmance akwai madina dalili babu wani wanda yake inkari a duk duniya akwai wani birni sunan sa madina kaga a ilmance ka san shi sai aka taho da mota za a shiga madina sai ka hango ai da ma madina ka ka samu ainul yaqin sai ga ka a cikin madina ka samu ne haƙƙul yaqin bisa annabi ibrahim lokacin da suka yi munazara tattaunawa tsakaninsa da wani sarki a iraki akan maganan cewa yana cewa shi allah ne shi na na ibrahim ya jira a fadarsa ya ce rabbiyar lazi yi huyi wal mit ana uhuyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين wannan abin cewa Allah na shi yake kashewa yake rayawa sai malaman tafsiri suka ce sai sarkin ya ce ni ma ina iya kashewa in raya sai sa aka kamo yan kurkuku mutum biyu daya ya cancanci a sake shi daya ya cancanci a kashe shi wanda ya cancanta a kashe shi sai ya ce ya sake shi wanda ya cancanci a sake shi sai ya kashe shi yake ta na kashe wannan na raya wannan sai ce annabi ibrahim kai ka taba gani naka Allah ya kashe ya raya yace a ban taba gani a ido na yadda yake kashe ya kira yace to ni ka ganawa ni ka gani da idan to shi yasa wannan ne da annabi ibrahim ya zo zai gana da Allah sai ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah nuna min da ido na in ga wayya ka kashe ya kake kashewa kake rayawa ala awalam tu'min baka yadda bane qala bala walakin liyatma inna qalbi ce na yadda amma na so zuciyata ta shi ne Allah ya fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'a to aka sa shi ya kashe tsuntsaye hudu ya dandaka su ya ciccure su ya sanya su akan dutse ya kira su kuma suka taho suka tashi kaga ya gani a idan su an kashe ya gani a idan su an raya yanzu ya tashi daga ilmul yaqin ya koma ainul yaqin wa haqqul yaqin to shine al yaqin ilmu ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin shine zuwa sai ke ce al ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wa taqlid yastawiyani ilimi shine ka dogara ka yadda da abu kuma kana da hujja me wajabcin kaza ga hujjata me yasa kaza haramun ne ga hujjata abdallu tajawizu amraini ahaduhuma ko ahadihima aqwa min al-akhari wa huwa dhannu tajawizu amraini ka halatta ko ka ji abubuwa guda biyu suna iya yiwa a lokaci guda amma ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi shi ake kira hannu ka yi alwala da za ka yi sallar asuba ka tabbatar kai alwala sai kuma kake tunani alwala ta ta ware ko ba ta ware ba saboda tsawon lokacin